Bayan dai da shugaba Zuma ya sauke ministan kuɗi na Lala ne tare da mai gurbinsa da wanda bai da ƙwarewa a fannin David Barroin. Sannan kwana hudu ya sake cire shi da mai gurbinsa da tsohon ministan kuɗi prabin Gordon. Hakan dai ya sanya suka ga gwamnatinsa da ma sanya kuɗin ƙasar wato ran ya faɗi ƙasa. sannan an shiga rudani kan makoma tattalin arzikin wannan ƙasa ta afirka ta kudu batutuwan da suka sanya kiraye-kiraye ya sauka da kujera ta shugabancin ƙasar max dupres marubuci ne wanda kuma kan yi sharhi kan lamuran da suka shafi siyasar ƙasar afirka ta kudu na mai ra'ayin cewa shugaba zuma yanzu ya zame wa ƙasar matsala wacce ke barazana ga rayuwar mutane miliyan hamsin ya ce ina zaton mulki ya sa ya ruɗe da zama mai babakera harkar da ta shafi rashawa yana yaudarar kansa kan abubuwan da baya iya hangen su. A ranar Lahadi shugaba Zuma ya cire Barruin da mai gurbinsa da Pravin Gordon tsohon ministan kuɗi wani abu kuma da ya ɗan farfaɗo da darajar kuɗin ƙasar Taran a ranar litinin gordon ya ba wa al'ummar ƙasar tabbaci na cewa komai ya koma kan turba ya ce za mu maido da martaba harkoki da suka shafi kuɗaɗe, za mu fitar da sabbin tsare-tsare da kawar da kai ga wasu batutuwa da ba su zama tilas ba don ba waɗanda za su haɓaka tattalin arzikinmu fifiko da zuba jari a harkar da ta shafi tattalin arziki. Sabon ministan dai ya bawa masu zuba jari tabbaci na ba su kariya da ma bawa duk harkokin da suka shafe su kariyar da ta dace a ƙasar ta Afirka ta kudu. Sai dai a faɗar Abdulwahid Patel, wani mai sharhi kan lamuran da suka shafi siyasar ƙasar ta afirka ta kudu abinda shugaban ya yi shine daidai ya ce ba na jin abu ne na kwana ɗaya abu na farko dai shine a yi ƙoƙari a cire tsoro da masu zuba jari da ma waɗanda ke son zubawa a ƙasar ke da shi duka kuwa na cikin gida da ma na ƙasa da ƙasa kafafen yada labarai dai a ƙasar ta afirka ta gudu sun baza bayanai a ranar litinin inda al'umma da dama ke ta neman ya bayar da wannan kujera tasa. Fakiswa William Kalani na da irin wannan ra'ayi. Ya ce zai fi kyau idan za mu sami wani matuƙi da ya dace kada a bari wannan jirgi ya nutse. Abu ne da ya fi dacewa shugaba Zuma ya koma kan batun kiwon shanu da kajinsa a Nkandale. Wannan abu ne dai da bai shafi kasar nan ba. Nothing to do sai dai duk da wannan suka jam'iyyar anc mai mulki ta ce ɗari bisa ɗari tana tare da shugaban ƙasar zizi kwadwa shi ke magana da yawun jam'iyyar ta anc ya ce jam'iyyar mu ta anc na da ƙarfin gwiwa kan shugaba zuma Shugabanci ƙarƙashin Zuma shine abin da ba mu da haufi a kai. Waɗanda dai yake son shugaba Zuma ya sauka daga mulkin wannan ƙasa sun shirya maci a ranar Laraba, inda za su taru a gaban ginin fadar shugaban ƙasa ta Union Building, yayin da 'yan adawa daga jam'iyyar AD ke neman 'yan majalisa zauna a watan Janairu don kada kuri'a cire shi daga kujerar mulkin ƙasar.